'Yan uwa masu kallo, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkamu da saduwa a wannan lokaci domin mu tattauna akan menene ajandar makiya arewacin Najeriya game da sace ɗalibai. Abu ne sananne makiyanmu waɗanda suke so su gurɓata arewacin Najeriya suna bin salo daban-daban wajen yakarmu. Yayin da mu ko muke bacci, muka shagala da siyasa, wasu mu kuma suka shagala da satar kudaden gwamnati da kokarin ta kowane hali sai sun tara abin duniya to su kuma makiyan mu kokari suke da karfi da yaji sai sun karya mu suna ta yakan mu ko ina idan muka duba abubuwan da suka faru game da sace dalibai kama da sace daliban Chibok har zuwa sace daliban kankara har zuwa daliban da aka sace a yau a jiya waɗanda za mu magana akan su a yau waɗanda hakan ya faru ne a jihar Plateau can abin nan Jos aka sace ɗalibai a wata makaranta duk da yake makaranta ce take ta mission amma kuma menene hikimar makiyan arewa wajen waɗannan sace-sace a gurguje wajibi ne mu sani in ma ba mu sani ba to wajibi ne mu san wannan makiyanmu suna so da ƙarfi da yaji sai sun mai da mutanenmu sun koma suna rayuwa irin ta maguzanci gaba ɗaya duniya ta haɗu akan cewa babu wata al'umma face ta san cewa al'umma tana ci gaba ne ta dalili biyu kuma ba ta karyewa sai ta rasa abu biyu abu na farko shine ilimin kimiyya ilimi na fasaha ilimi na zamani ilimin da ya shafi rayuwarka ta duniya yadda za ka yi sana'a yadda za ka iya ainihin wato kasuwanci yadda za ka yi noma yadda za ka yi kiwo abubuwa da rayuwa take bukata na masarufi na yau da kullum ba za su taɓa samuwa ba sai da wani ilimi na musamman wanda ya shafi rayuwar duniya abu na biyu da zai ciyar da al'umma gaba shine ilimin da ya shafi addini ilimin da ya shafi addinin wannan al'umma to duk wani makiyin wannan al'umma idan yana so ya karya ta zai kokarin ya cin mata ne ta hanyar hana ta ko kuma ya karya lagon ilimin wannan kimiyya da ilimin wannan addini wanda da su ne wannan al'umma za ta iya dagawa ta ci gaba a duniya domin kokarin rusa arewacin najeriya makiyanmu su suke kokarin ta kowane hali za su hana a ilimin boko su hana a ilimin addini wannan kuma ya hada da ilimin addinin musulunci kai hatta da ilimin addinin kiristanci domin wanda ya san akwai Allah ko da kirista ne zai ce ma Allah ya ce ko akwai annabawa akwai halal da haram babu shakka wannan an fasa zai zama mai tausayi da jin kai ga al'umma an fasaran zai yi wani abu wanda yake ya saba wa tsari irin na maguzanci to makiyan mu suke so da karfi da yaji bari su rushe ilimi a yankin a na arewa in sun karya ilimi shikenan za su turo mana maguzanci sai al'umma mu koma tana rayuwa irin ta dabbobi wannan shine abin da ake bada kwangilar kuɗaɗe manya-manya da kasashen turai masu waccan a gida ta bauta shaidan suke so lallai ne sai sun yada haka musamman a wasu yankuna waɗanda suke da ruhi na addini irin su arewacin najeriya domin idan muka duba za mu ga cewa hatta turawa na mulkin mallaka waɗanda suka kawo wannan ilimi na boko suka yada shi a afirka ba su yada iya ilimin bokon ba sai da suka hada da ilimin addini kasancewar su kiristoci ne sun yi ƙoƙarin kafa makarantu waɗanda waɗannan makarantun makarantu ne na kiristanci kuma sun yi amfani da wannan ilimi na boko sun yada addinin kiristanci a cikin mutane musamman in ka je kudancin najeriya kasancewar kudu ɗin da yawa turawa sun sami su basu da wani tsayayyen addini wanda suke akai wanda aka saukar daga sama da yawa suna bin addini na maguzanci wasu suna bautar dodanni wasu su ma ba ma su san meye addini ba sabanin arewacin Najeriya da suka zo suka same mu dama can muna da addini dama can mu muna da namu addinin to hakan ce ta sa suka ci nasarar yaɗa kiristanci a kudu sama da arewacin Najeriya abinda nake so in kai gare shi shine al'umma ta haɗa kan cewa babu yanda za a yi wata al'umma ta ci gaba face wannan al'ummar ko kuma bayan da za a yi mata gyaru ta zauna lafiya har sai wannan al'umma ta rike ilimin addininta da kuma ilimin zamani wanda ya shafi rayuwar duniya to sanin hakan ne yasa makiyanmu suke kokari su karya ilimin muka domin su cimma burinsu na gurɓata gami da karya al'ummar arewacin najeriya da ma al'ummar najeriya gaba daya ko da kuwa mazauna kudin najeriya sun sani ko da ba su sani ba domin su abin da ya sa ba a ta tasu ana ganin kamar an gama da su mu ɗin 'yan arewa mu ne wanda muka fi maganar addini addini shi yasa aka biyo mana ta bayan gida wani sabon hari da 'yan bindiga suka kai a wata jami'a mai suna kalberi international a can jihar plateau inda suka yi yunkurin sace ɗaliban makarantar wannan makaranta amma kuma menene ya biyo baya za mu samu cewa jami'an tsaro sun taka rawar gani sannan sun daƙile wancan mugun hari wanda 'yan ta'adda suka yunkurin kaiwa jaridar zanation ita ce ta ruwaito wannan labari a inda take cewa a yau kuma wasu 'yan bindiga daɗi sun yi ƙoƙarin kwashe ɗaliban makaranta a najeriya wannan karan a jihar filato arewa maso tsakiyar najeriya aka kai hari jami'an tsaron da ke wajen sun dakile yunkurin 'yan bindiga kuma hakan ya ceci rayukan ɗaliban 'yan bindiga sun yi awon gaba da ɗaliban makarantar mission ta kalberi international ministry kafro da ke karamar hukumar barkin ladi a jihar filato makarantar na kusa da tashar jirgin sama da ƙasa na yakubu gawan a jihar waɗanda suke ga ne sun bayyana cewa 'yan bindigan sun dira makarantar ne da daren laraba 28 ga watan afrilu wani ganau ya bayyana wa zanishin cewa 'yan bindiga sun yi yunkurin sace dimbin ɗalibai da ke bacci amma ɗaliban suka ankara wani ganau ya bayyana wa manema labarai cewa 'yan bindigan sun yi yunkurin sace dimbin ɗalibai da ke bacci amma ɗaliban suka ankara da wuri suka kira jami'an tsaro ba tare da bata lokaci ba jami'an tsaron suka buɗe musu wuta amma sun samu nasarar tafiya da ɗalibai guda biyu daga baya ɗaya daga cikin ɗalibai biyun da suka gudu da su ya ci nasarar tserewa sakamakon musayar wuta da aka rinka yi tsakanin jami'an tsaro da 'yan bindigar hukumar makarantar bata saki jawabi kan abin da ya faru ba tukun amma kakakin 'yan sandan jihar asp jibril uba ya tabbatar da labarin To yan uwa idan muka duba wannan farmaki da aka kai ga wannan makaranta duk da yake makaranta ce ta mishin. To amma kuma za mu gano cewa me yasa ba a kai hari ko aka yunkurin sace wani ɗalibai na irin waɗannan makarantu a kudu ba sai a arewa duk wannan yana ƙarƙashin ajanda su na rusa arewacin najeriya mai girma tsohon gwamnan jihar kano malam ibrahim shekaru ya yi wani bayani mai tsada game da tarihin zuwan ilimin boko ƙasar hausa a inda ya bayyana cewa ai dama tun kafin zuwan turawan mishinari kafin zuwan turawa waɗanda suke su ne colonial wato turawan mulkin mallaka ai dama sun same mu mu al'ummar hausa za su sun samu 'yan arewacin najeriya suna da ilimin addini sama da shekaru 500 ana addinin musulunci a kasar mu najeriya sun san da wannan to amma sai suka yi kokari suka cuso wannan ilimin suka yi kokarin su danne ilimin addini su cusa ilimin boko a inda malam ibrahim shekaru ɗin ya bayyana cewa ba za a kira ilimin boko da western education ba sai dai a kira shi da suna western the western system education yana mai kafa hujja da cewa ai ilimi na kowa ne bai takaita zuwa ga su waɗannan 'yan turawan yamma ba ko ina in ka je wannan ilimin da shi ne domin ilimin kimiyya da fasaha da ilimin likitanci da lissafi da duk abin da ka sani ilimi ne da ba wai turawa ne kaɗai suka zo da shi ba a'a kawai tsarin ne suka zo da nasu dama mu ma musulmai muna da namu haka china ma suna da nasu india ma suna da nasu amma system ɗin shi ne nasu ake cewa kuma a 10 miliyan din nan sai yake cewa arewa takes the lion share wanda ba sa zuwa makaranta abin da nake so mu fara tuna a cikin wannan alƙaluma alƙaluman da ake lissafa wanda suke zuwa makaranta har ake ware waɗannan miliyoyin waɗanda ba sa makaranta ba ba a ƙirgawa da yaranmu da suke islamiyya ba a ƙirgawa da yaranmu da suke makarantun ƙura'ani da tsangayu a hukumance da yake turawa ne suka reni tsarinmu wayannan ba ilimi suke ba ba makaranta suke ba sai wanda yake zuwa aji a tebur da allo da chalk da teacher shi ake lissafawa as in school we'll be coming back to that this is what we have been quarreling with and this is why we said until and unless we raise this up and bring it up to the level da za a kirga waɗannan makarantu as makarantu will always be seen as backward and as an uneducated people sanda ilimi ya fara zuwa najeriya ya zo ne ta hannun wanda ake cewa christian missionaries a lokacin da suke zuwa kasashen afirka suke kama bayi da saye da sayarwa a sannan babu zancen jirgin sama bare motoci magana ake ta jirgin ruwa saboda haka waɗannan turawa sai suka fara ɓullowa ta ruwa wanda yake ta kudancin ƙasar nan suka fara zuwa abin da ya kawo su ba wai ilimi suka fara zuwa su kawo ba kasuwanci kuma kasuwanci ma irin na bayi shi fara kawo su da suka bullo ta ruwa wajen su iko da kusancin eh, kudancin kasar nan suka zo suka fara cinikayyar bayi duk wanda ya je kasuwa zai so wanda zai masa ciniki ɗan ƙasa ya fahimci harshensa sai suka fara training na masu yi musu tafinta na wajen sayan bayi suka kuma fara koya musu harshensu da turanci ba wai don su ba su ilimi ba sai don su samu tafinta da za su yi musu ciniki na bayansu a hankali a hankali suka fara kawo christian missionaries masu koyar da aƙidu na addinin kiristanci na nasara sai suka fara koyar da waɗanda za su dinga interpretation for them in their church classes that's how it started saboda sun daɗe a can suna yi wannan suna ta matsowa suna tsallakowa suka doso arewa kafin bature ya zo da wannan kasuwanci na bayi da koyawa 'yan kudu turancin tafinta na saye da bayi da koya 'yan kudu turancin tafinta na church musulunci a arewa ya yi wajen shekara 500 a nan tsarin shugabanci tsarin mulki tsarin tafi da al'amarin al'umma tsarin karatuttuka already muna da system na sarakunanmu da suke tafi da al'amura za ka sami a yau ba san a cikin kuwaye yanzu zai iya rubuta wasiƙa da kalmomin arabiya na ajami ba da hausa wanda za su iya su ɗaga hannu gani na tabbata bai fi kwaya goma ba ko sha to wannan ba ilimi ne akwai iyayenmu da suke ƙauye sai su rubuta ma wasiƙa doguwa da hausa da ajami latas ne na arabic amma hausar ake rubuta wannan ilimi ne na koma tarihi za ka ga takardu da aka rubuta tsakanin manyan sarakunanmu da ajami da kalmomi latas haruffa na arabic kuma amfanin dama communication ai shi ne ka fahimce ni fahimce ka kuma duk wanda zai iya rubutu kuma a karanta yanzu ka ga rubutun china ai za ka yi wasan kafar kaji ne kai a wurinka za ka ga watsantsale ne wanda ma ba sai ka ɗauka wani shirme ma ake rubutawa ko kuma ka ce wani ɗan firamare ne yake wasan artwork eh, a drawing book amma rubutu ne na ilimi da shi suke rayuwa da shi suke tafi da al'amuransu domin wannan tile zama ilimi ba sai rubutu na abcd eh, a ba da ba saboda haka a wannan lokaci kafin turawa su zo iyayenmu da kakanninmu suna da wannan ilimin suna da wannan karatun kuma suna rubutu suna aikawa ana fahimta turawa da suka matso sai suka zo da wannan tsari na evangelism na missionary wanda ya yi wajen shekara 500 yana kan tsari na ilimi da rubutu da fahimta ka zo mar da wani tsari ko ba na addini ba saboda haka suka ce a ba da mu ba zai yi ba suka yi resistant they refused a gurguje wannan shi shine ya haifar da akwai historians a cikin ku da aka yi indirect role a arewa da aka kai aka komo suka ci iyayenmu da yaƙi still mutanenmu suka yi resistant ba za su karɓi irin tsarin karatun da suka zo da shi ba wanda a yau muke cewa western system of education we is wrong to say western education because ba wata nahiya ta duniya da take mallakar wani ilimi kowane ilimi mallakar duniya ce mallakar kowa ne so we don't have western education but we have western system of education tsarin karatun shi ne yake bambanta yadda ɗan china zai koyar da nasa da nasa tsarin haka ɗan germany zai koyar da nasa haka ɗan italy haka ɗan afirka zai koyar da nasa so it is the system that defies. so da suka zo da system ɗinsu sun zo sun tarar da namu system ɗin da ɗaruruwan shekaru wannan ya jawo sai suka ce to in dai wannan addinin kuke tsoron kar mu taɓa duk da shi daga tsarin hukuma ba za mu tafi makarantun ku karatun ƙur'anin ku ba ba za mu taɓa karatun addinin ku ba ba za mu taɓa tsarin rubutun ku na ajami da letters na arabiya ba amma mun maga namu tsarin wanda da shi ne za a tafi da gwamnati tutun da sun zo da ƙarfin bindiga da ƙarfin iko da mulki aka yi to sun zo da tsarin gwamnati iyayenmu suka yadda cewa to in wannan tsarin za ku bi min yadda a ware tsarin tafi da gwamnati daban da yadda za a tafi da tsarin iliminmu domin ba mu yadda ku gurɓata mana su ba don kada a shigo mana da wani ra'ayi daban ba na addinin musulunci wannan shi ne asalin tushe ina iya tunawa wasu da suke karatun education must have come across some writing, some books na late Professor Babs Favon. Akwai wani littafi da ya rubuta History of Education in Nigeria. Uh, I cherish, I love that book up to today. Those of you reading education might have come across it. I don't know whether it is today available in your libraries, departmental libraries, or on the shelves for you to buy. But I ask or urge not only even students of education, every student should, let, should try to get access to that book to read. One portion da yake came sha'awa our ciki, Professor Pafowa, who is a distinguished professor of education in Nigeria, kuma a Muslim, ya rubuta wannan How I wish the Europeans that came to colonize us have accepted and adopted the Islamic system of education in largely part of northern Nigeria, the story would have been different today. A lot, a lot of progress would have been made. So rashin yin wannan da aka zo da wancan tsarin wanda bai I want to sai dinga ganin a'a wannan I koma baya shi isa yau aka wayi gari a duk arewa za ka tara in banda yanzu da gwamnati ta soma shiga al amra. 99% na islamiyya schools are all privately owned ba haka ba ne 99% na tsangayu na makarantun ƙur'ani are privately owned so shi sa idan aka wane mana argument din cewa a kudu mutane suna da wayewar da suke yin more private schools fiye da mu yanzu abin muke kashewa a kano in terms of percentage to education. Lagos ba ta kashi ko 40% of that because more than 60% of the schools in Lagos private schools ne ba na gwamnati ba ne because of the way da aka taho da al'amuran mu kuma nan tun da tura suka zo sun nuna cewa dan kar a yi rigima da iyayenmu dan mu suka ce ba su da a taba addini ba suka kyale tura su wancan tsari na boko daban wannan na addini daban shi sa completely 100% tsarin makarantunmu is largely and totally dependent upon government wannan shi dawo mutane on their own tun wancan lokaci suka ɗauki nauyin karatun addini karatun tsangaya na ƙura'ani kafin ma makarantu na islamiyya su zo which started in the late or early 60s wannan in ka kwatanta da na can za ga cewar yanzu a gari sai ka tara mutum ya buɗe garejin motar gidansa ya shafa bakin fenti an yi allo ya samu wasu matasa uku hudu biyar da fitilar ma da daddare suna koyar da 'ya'yan makota islamiyya ko ba haka ba he is already a school proprietor but he is not counted as a school proprietor wannan da yake ba a kirgata makaranta yaran da suke wannan karatun baya kirga su a yaran da suke zuwa makaranta da samun ilimi ko tsari ne na ilimi mai nagarta mai mahimmanci illa system ne ya bambanta to a ƙarshe dai da aka zo aka samu mulkin kai har kuma kafin ma mulkin kai aka zo aka yi amalgame shi na haɗuwa baki ɗaya because before independence Ba sani ba ko malam bala ko wani a ku ya tarar da sanda makarantunmu hutun alhamis da juma'a ake yi ba asabar da lahadi ba har na gama primary school hutun alhamis da juma asabar ita ce ranar farko domin it was part of the islamic system of education amma da aka zo aka haɗa mu da arewa aka yi amalgamation aka yi independence cewa mun haɗu mu duka shi sa wani lokacin ya nemi mana hayaniyar cewa eh, masu son su da fitina za a yi islamism algeria za a yi wa yi kuce tuni an yi kai ne malamin turanci christianizing nigeria domin tuntuni an tanda mu da tsarinmu na tsarin system of education ɗinmu hutu muke alhamis da juma aka zo aka mai da mu hutun asabar da lahadi yanzu da yawa watakila a cikin in ba irin wannan lokaci an faɗa ba ba su taɓa sanin cewa da can up to mid 60s hutun alhamis da juma'a ake yi yadda ake a makarantun allo shi ne ake a makarantun malabo na to duk aka zo aka canza waɗannan abubuwa a hankali a hankali so masu ganin cewar musulunci ne eh, ya jawo ko rashin wayewa ne ya jawo eh, babu eh, kudu suka fi mu ci gaba a ilimi da sai da system western system of education sai da yau zan shekara hamsin a kudancin najeriya kafin ma a karbe shi a nan amma fara tsarin primary school da shawararsu kuma bahaushe ya ce wanda duk ya riga ka bacci zai riga ka tashi kisa wani lokacin idan mutum bai san da wannan tarihi ya an ce a inugu an samu ɗalibai masu ɗaukar jan guda dubu a kano guda ɗari biyu ko ɗari uku sai mutum ya dinga ganin kamar a'a ai ƴaƴanmu ba su son karatu ba su son zuwa makaranta da makamantansu duk public schools muke ba private schools ba don haka wajibi ne a fahimce da al'amuran da suka